Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin Magajin Wilberforce wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta Magajin Wilberforce wacce take yada shirye-shiryenta a kan YouTube. A karatu na baya mun tsaya inda Dole Ururu ya ja dogon numfashi gami da shafa dan gemunsa ya kuma fuskanci Ahmad ya ci gaba da karanto masa karatun da ke cikin wannan littafi da ke hannunsa mai suna Rajista. Ahmad ka aikata laifuka da dama kamar yadda na lissafa maka amma lokacin kamfen lokaci ne na yafiya faɗi ra'ayinka na ji za ka karɓi gaskiya ka goyi bayan manya ko kuwa za ka bijiri ka faɗa cikin ɓatattu kafirai a nan muka tsaya a wancan karatun an ko za mu ɗora kada manta a danna subscribe na wannan tasha idan ba ba a danna like na wannan bidiyo ko kuna da tambaya ko fatan alheri a yi ta cikin comment awa ku amsa insha Allah ba ta da ɓata lokaci ba za mu ɗora armad ya dubi ururu a nutse kalmominsa na ɓatattu da kafirai suna yawo a cikin ransa amma bai ci kuma ba bayan yan daƙiƙu ururu ya fuskanci ba lallai ya samu amsa ba sai ya numfasa ya ce faɗi amsar ka armad wilberforce maimakon armad ya ba shi amsa sai kawai ya daga kansa sama ya nuna doron ƙasa da farko yana mai cewa ayi ororu daga yau ni magajin Wilberforce Ahmad Wilberforce na haramta cinikin bayi. Ina umartarka da kai da iyalanka da ku fito da duk bayin da ke kan doron ƙasa ta farko ku kuma 'yan tasu. za ku ba kowane bawa haƙuri ku nemi yafiyarsa da ayar dubu goma. Ɗuɗuru da ya matse fuska ya tsaki, wannan ce ka duk abin da ya same ka kada ka zargi kowa. Wannan lokaci Dil-Ururi ya san cewa babu sauran jawabi a tsakaninsa da Ahmad. Abin da kawai ya rage shine a fafata a kuma fitar da gwani. Duk wanda ya yi nasara shine gwani kuma dole tsarinsa za a ci gaba da bi tsawon shekaru ɗaruruwa da za su zo nan gaba. dul ururi ya tafa hannayensa biyu ya kira manyan dalasmai Nan take taskar ruhin da ke saman kansa tana lilo ta fara haske tana curewa a waje guda cikin ƙanƙanin lokaci ta juye zuwa takobin haske sannan kuma ta juye zuwa takobin baƙin ƙarfe Duloruru ya cafi takobin ta bakin ƙarfe ya yi tsalle ya afka wa Ahmad da mummunan hari cikin ƙwarewa Ahmad ya zare tasa takobin ya yi tsalle sama ya tari dulururu gaba da gaba takubansu na haɗuwa wani nauyi ya sauka a wajen Ƙasar wajen ta fara darewa tana tsatsagewa iska mai kama da guguwa ta turnike ta sama. Kankace mai wannan mabiya kowa ya zare makamansa su ma suna niya afkawa juna. Ahmad ya riga ya fuskanci dul'ururi ido cikin ido takobi cikin takobi kowannensu na lissafa izzar ɗan uwansa yana neman ta wajen da zai yi masa illa. A bayan Ahmad kwamanninsa ne na tsaye zare da makamansu. kamar yadda shi ma da mutanensa na tsaye a bayansa suna jiran ko ta kwana tsawon ko ana tsaye ana kallon kallo babu wanda ya matsa kowa ya zaɓi abokin karawarsa yana jiran umarni ya afka masa idan ka kula za ka ga babara ya riga ya kama maruta sai kuma iliyasisu da cokali da suka kama maruta ragowar kuma suna tsaye suna fuskantar juna daga nesa Ana cikin haka sai kawai aka ga takobin armar ta fara haske. Kafin dul'ururi ya ankara, kawai sai gani ya yi takobin ta fara yanka jikinsa. Tana ratsawa tana shiga ciki, kai ka ce wuƙa ce take yanka albasa. Haka takobin armar ta ratsa takobin dul'ururu. ta raba ta gida biyu ba ta tsaya a nan ba ta wuce gaba ta sari kafaɗar dul'ururu tagu ta datse masa hannun jini ya yi feshi guntulallen hannun ya faɗi ƙasa yana wutsul-wutsul ba rai Ahmad ya sake juya takobinsa cikin gwarewa da hikima ya ciki cikin dul'ururu zanen hadimin da ke jikin ƙarfen takobin ya fara haske yana walwali Ahmad bai tsaya a haka ba nan take zare takobinsa ya sare kan dul'ururu kai yayi sama yana feshin jini ita kuwa gangar jikin ta faɗi ƙasa shirin babu rai tun kafin kafafun dul'ururu tun kafafun dul'ururi suna motsi har sai da suka tsaya cak sai ya karasa ficewa duk wannan abubuwa da ke faruwa a zahiri suka faru akan idan kowa da mutanen armad da mutanen dul'ururi duk kowa ya gani kuma ya san gaske ne babu wani rufa'ida a ciki ka ta nostalgia wadda ke gani har hanji da idanunta ta san hakan ya faru a gaske sai da kuma kashi. Duk abin da ya faru, ya faru ne a wannan lokacin, a kuma wannan zamani, a kuma wannan duniyar, a kuma wannan wajen. A can wani lokaci, a wani zamani, a wata duniya, a kuma wani wajen. Takobin Dul'ururi ita ce ta ratsa takobin armad ta yanka ta shige ciki ta kuma sara armad a wuya. Jinin armad ya zuba a ƙasa, sannan a wani salo na rashin tausayi Dul'ururi ya ƙara saukarwa da armad sara ta sama. kafin Armada ya ankare takobin ta sare masa rabin fuska Lolori ya yi amfani da dama ya cake takobin a zuciyar Armad kafin daga bisani ya fulle masa kai Armad ya faɗi ƙasa matacci Nostalgia Nusi Babar sai ya cokali Inara lamaru da Nazara duk sun ga abubuwan da suka faru babu ko shakka a ciki Dul ya mutu kuma babu shakka Armad ma ya mutu to amma kuma babban abin al'ajabin shine duk su biyun ga suna tsaye riƙe da takubbansu suna fuskantar juna babu ko rauni a jikinsu abin da kaɗai za ka kalla ka san wani abu ya faru shine tufafinsu rigar dulururu ta kece ta kafaɗa daidai wajen da armad ya sare shi sannan kuma ta ɓule ta ciki daidai wajen da armad ya caka masa takobi shi ma armad haka sannan kuma ta ɓule a ciki daidai wajen da armad ya caka masa takobi shi ma armad ɗin yana da ƙura a rigarsa a daidai saitin zuciyarsa wajen da dul'ulur ya cika masa takobi to wai me yake faruwa abubuwa biyu sun afku a lokaci guda ɗaya ya ƙare da mutuwar armad ɗaya abin kuma ya ƙare da mutuwar dul'ulur to amma duk mutum biyun ga su da ransu da lafiyarsa suna tsaye to amma kuma ga kuma alamun faɗan nan a jikin rigunansu ga duka alamu ba mu kaɗai ba masu karatu ko nusi idan ka lura da kallon da take yi wa armad ka san ba ta da masaniya akan abin da yake faruwa abu ɗaya da kowa ya yarda da shi shine a yau wata babbar fasaha ta sauka a kan duniya abin tambaya anan shine wannan fasaha babba fasaha armad ce ko kuma ta dul ururu. bayan ɗan gajeren lokaci ana kallon kallo sai dul ururu ya kaɗa kai ya mai da takobinsa ya duba armad ya ce yanzu ka gani da idonka duk duniya babu wanda zai iya cin galaba a kaina ni ne dul ururu babba Dan babba jinin ururu zan yi kamfen na kwana talatin daga nan zan gabatar da babbar gasar jin zidal a gari na ka zo muna jiranka abu na ƙarshe ina so ka sani cewa uzini yaro ne mai girman kai da rashin lura amma duk da haka haƙƙinsa haƙƙin yi masa ladabi ba a hannunka yake ba da sannu zan rubuta maka ƙaddararka yana faɗa haka ya juya ya tafi maruta haruta hannibal ibrahim da suhaina suka juya suka fi bayansa maimakon armada ya tanka masa sai kawai ya maida takobinsa ya juya zuwa mutanensa yana murmushi ko kaɗan babu damuwa a fuskarsa sai dai kuma saɓanin armada sunusi da nostalgia da sauran kwamandinsa hankalinsa a tashe yake wai me ya faru ne in kafin armada ya bata amsa babara ya amsa da cewa mafarauci kenan ake gaya miki na tabbata Ahmad ya ci galaba a kansa da farko to amma sai ya canza abin da ya faru ya ƙara rubuta wani zamanin babu wanda ya san yadda mafarauci ke aiwatar da fasahasa amma kamar yadda ya faɗa cin galaba a kansa abu ne ba mai yiwuwa ba na ji an ce bai taɓa zuwa ƙasa ba tun da ya kai manzalin balaga Ahmad na jin haka ya juyo ya ɗora hannunsa akan kafaɗar babara wannan lokaci baba ya ji kamar an sauke masa izzar da ke faɗin duniya akan kafaɗarsa kafafunsa suka yi sanyi ya fara rawar ɗari ya ɗago kai ya dubi armad armad ya dube shi ido cikin ido ya ce shehu babara babu wanda ba a cin galaba a kansa in dai a fannin yaƙi ne wuyarta kawai a shirya a fito filin daga amma idan dai an fito to fa dole sai an ci galaba a kan wani bari mu bangaren armad mu koma bangaren ayubu a can ƙarƙashin ƙasa tuni yaƙi ya yi nisa a halin yanzu Dennis Ilori shi kaɗai ke yakar Ayuba a yayin da Bizaya da Kalhari suka koma gefe suna kallo idan ka hangi yaƙin daga nesa za ka iya cewa duk da rayukan mutanen da ke zuba a ƙasa daga kowane ɓangare shugabannin wannan yaƙi ba su ɗauki sha'anin yaƙin da muhimmanci ba a ɓangare ɗaya ayubu ya mai da takobansa cikin kufanta ya tsaya cak ya ware hannayensa a ɗaya ɓangaren kuma denis ya zare takobansa Bayan 'yan daƙiƙu ana kallon kallo sai Dennis ya ja da baya kaɗan sannan a wani salo mai cike da kwarewa ya juya takobin tasa ya wa da Ayubu sara mai ɗauke da ƙusoshin maira kana. Ƙal ji kake sara ya sauka a jikin Ayubu Iluri ya sari kafaɗar sannan manyan ƙusoshi suka caccaki jikin Ayubu ta ko'ina maimakon ka ga jini sai ƙushoshin suka kakkarye takobin ta yi ƙara kamar an sa dutse amma ka faɗi ayubu na nan yadda take ko zani babu iluri ya nuna ayubu da ɗan yatsa ya ce wannan jiki da ubangidanka ya haɗa maka ya yi kana tuna min da wancan zamani kafin kamfen na farko ka ce ba ka da lokacin jin tarihin kakana Dennis Hutu to amma duk da haka zan gaya maka wani abun mamaki wanda babu wanda ya sani a wannan duniya ta ƙarƙashin ƙasa. Ayubu ya girgiza kai tare da zare takobinsa ya ce, Bari, idan akwai sauran rai a jikinka bayan na gama nawa harin, sai ka gaya min yarjejeniyar ita ce Ayubu zai tsaya cak Iluru ya sare shi idan bai mutu ba to shi ma Ayubu zai tsaya shi ma Iluru zai tsaya cak Ayubu ya sare shi. Kuma akan hakan Ayubu ya tsaya Iluru ya sare shi, shi ma kuma yanzu zai tsaya Iluru Ayubi ya saukan masa da nasu sara. Sabida haka Iluru ya mai da takobinsa cikin kokonta ya tsaya cak yana jiran Ayubu. Ayubu ya sauke masa babbar takobin Izza. Ji kake kal takobin ballewa ta yi gida biyu baras lamarin da ya yi matuƙar bawa kowa mamaki. kai ba ma su zaya da ke kusa da shi ba Ta sojojin da ke fafatawa a nesa sai da suka juyo suka kalla takobin izza ta ɓalle. haha iluri ya fashe da dariya a wannan lokaci ya yaga rigarsa daidai wajen da Ayubu ya sa sara domin ya nuna wa duniya cewa baya sanye da rigar ƙarfi ko kuma wata kariya a jikinsa hasali ma daga shi sai fatar jikinsa ko silke babu a jikinsa Ayubu ya yi mamaki amma ba jima ya dawo daidai ya buɗe kirjinsa ya nuna Iluru amma Iluru ya girgiza kai ya ce ina ganin babu adalci a ci gaba da wannan karawa tunda ka rasa takobinka ko ya kake gani Ayubu ya yi murmushi tare da gyaɗa kai ya ce, Kada ka damu da ni, ka fara damuwa da kanka. Luri ya ɗanyi shiru yana jimanta magana a ransa kafin ya gyaɗa kai. Ina ga baka fuskanci abin da nake nufi ba Ayubu. Abin da nake cewa shi ne, kai dai ba za ka iya cin nasara a kaina ba. Dole kana buƙatar agajin Ubangidanka. Ni ma kuma bana tunanin zan ci galaba a kanka cikin sauƙi, musamman idan aka yi la'akari da wannan zarurrukan da ka zagaye filin yaƙin nan da shi ta ko'ina. Ka idan ma na yi nasara a kan gato ba a banza ba ko kashe ka na yi armad zai iya tashin ka kaga kenan aikin banza ne? a taƙaice dai wannan fafatawa mu, a gani na ba ta da amfani idan na yi nasara a banza kai kuma baka da ƙarfin yin nasara ya kake gani a haƙura haka ma haɗau a jin zida ashe kana ganin zaren in ji ayubu hmm. duk da haka kana nan tare da ni kana tunanin zan baka ka samu dama ka shiga cikin kamfen ɗinnan nan ne kai ma iluri ya ja dogon tsaki ya rasa ta wace hanya zai bullo wa ayubu su fuskanci juna dole aka ci gaba da bata kashin duk sanda ayubu ya sari iluru sai takobinsa ta balle lamarin da zai sa ya samar da wata takobin daga zaren izza shi kuma iluru ya kasa yi wa ayubu ko ƙwarzani ko da yake wasu suna ganin shi ne baya so yi masa kwarzanan domin yana so su samu su tattauna bayan tsawon lokaci ana fafatawa sai kawai aka ga ayubu ya ya da takobinsa ya ja da baya ya daga hannunsa sama cikin saranda yana cewa iluru eh, idan ka gaya min sirrin da ke cikin jikinka wanda yake karya min takobina to zan yarda tsaya da wannan fafata iluru ya tsalle cikin mamaki ya san akwai dalilin da ya sa ayubu ya canza shawara kwatsam ayubu ya nuna fata Ilura da hannu, baka da tauri, baka da fatar ƙashi, ka ina tunanin ma baka da komai, babu wani abu da ke kare ka, amma kuma fata ka ta ƙi saruwa, me sirrin? Idan ka gaya min zan yarda a kammala wannan yaƙi a yanzu. abinka da tsoffi a harkar Izza ba jama'a Iluri ya gane abin da ke faruwa, ya dubi Ayubu ya ce duk yadda aka yi Armad ya turo maka da saƙo. Kana da matsala da hakan ne? in ji Ayubu. dani zai girgiza kai, a'a kai da ubangidanka wa zai hana ku ganawa kawai dai ka tsaya kawai dai kada a yi gulmata me sirrinka in ji iluru in ji ayubu ya ƙara tambayarsa ka gaya min idan har kana so na rabu da kai ka sha iska iluru ya murmushi idan na ƙifa da ni da kai duk mun san ko na gaya maka ko ban gaya maka ba dole tafiya za ki ka yi addu'a na barka ma ka samu ka tafi ka idan ma ka gudu akwai waɗancan ya nuna sadaukan da ayyubu ya zo da su guda dubu wanda a yanzu yawansu ya sauko 'yan ɗaruruwa kaɗan wanda suke ta fafata da danizawan da sun fi su yawa ta kowane ɓangare a zahiri kamar yadda iluri ya faɗa haka abin yake armad ya haɗu da kumandinsa a can sama dul'ururu da mutanensa kuma sun tafi yaƙin da ake a garin faideba da garin Jekis duk sun zo ƙarshe kowa ya haɗu babu wanda ya rage sai Ayub hakan ya sa Ahmad ya ba shi umarni ya dawo a daidai lokacin da Ayubun yake tsaka da kubafa tawa da da Luru a can doron ƙasa ta biyar kuwa a tsakiyar wani daji wani abin al'ajabi ne ke faruwa cikin wannan daji akwai ɗan tenti madaidaici wanda aka gina da taɓo A kowace kusurwa ta tentin akwai aljanu biyu na tsare suna gadi. Idan ka lura sosai za ka fuskanci cewa cikin wannan dajin armar da Nusi suka biyo a can shekarun baya sanda suka fara haɗuwa a farkon wannan littafi. Sai dai dajin ya ƙara duhuwa saboda yanayin damina da kuma rashin bin mutane da saboda tsoron dajin da ake. Ciyawa kaɗai ta fi tsayin mutum ta kuma rufe ko'ina. a cikin wannan tanti armadi ne tare da kumandinsa wani abin al'ajabi shine cikin tantin ya fi wajensa girma nesa ba kusa ba misali idan ka kalli tantin ta waje bai fi tsawon zira'i goma ba amma ta ciki ya fi faɗin zira'i ɗari akwai ƙatoton falo haɗe da kicin da banɗaki ga wani ƙatoton teburi a tsakiyar falon wanda shi kaɗai ya kai zira'i goma kowace sabuwar fasaha ce irin wannan to kuma dai wace fasaha ce hakan baya gaban armar da kumandinsa wanda ke zaune sun zagaye teburin tattaunawa a tsakiyar falon shi shine a gaba Nostalgia na bangaren dama Nusi kuma tana bangaren sana na hagu Ilyasis Cokali da Nazara suna bangaren Nusi Babara Lamarudi da Inara suna bangaren Nostalgia daga can karshe Ayubu na zaune ya harɗe kafa ga dukkan alamu ba a ga ba maraba da zuwansa idan kayi la'akari da kallon da kowa yake yi masa har ma dai dubi ayubu ya ce shi ne ka taho ka bar mayakanka a can ayubu ya yamutse fuska to ka ce na taho ba ka yi min bayanin dalili ba ba dole na taho da sauri ba na sani ko na sani ne ko kana cikin wani hatsari kana neman agaji ko wataƙila an ce ku da yaki kana neman agaji shi yasa na garzayo na rabu da su a can kana jin murya ayuba ka san bai da daɗin kiran da aka yi masa ba yana cikin tsakiyar yaƙi shi ba matsalarsa ɗaya ce baya so a bashi umarni shi ma ji yake yi armad ne nasa na kansa sabida haka babu wani umarni da zai bi idan ana son zaman lafiya da shi to kada a ringa bashi umarni ana neman juya shi kamar bawa inda har ana so ya yi wani abu to sai dai a nemi shawararsa kafin a bashi umarni ko kaɗan armadi bai yarda da wannan ƙa'idar iskanci ta ayubu ba su kuwa kwamandin abin ya fi ƙarfinsu kawai zuba ido suke suna kallo ko mutum ɗaya idan ya mutu a cikinsu yana wuyanka dole kawai armadi ya tsaki ya dawo da hankalinsa kan taswirar da ke saman teburin a jikin taswirar akwai zanen ƙasa bakwai ga wasu duwatsu nan a gefe an ajiye saboda lissafa al'amuran yaƙi da za a yi da su Ahmad ya ɗebi duwatsu hudu ya ɗora a sassa daban-daban na taswira. Dutse na farko akan sashen ikwatore yake, na biyu akan garin karkashin ƙasa na Shadeniza, na uku kuma doron ƙasa na biyu ne, na hudu kuma akan kan duniya ta sarkin sarki. Wannan su ne wajaje hudu da za a fafata wannan yaki a su, inji ji Sarkin sarki tana ganin ita ce mai mulkin duniya ɓoye, Ikenga. ya nemi ta ba shi dukkanin ɓangarorin da kakansa Oduduwa ya gina a wancan zamani amma sarkin sarki taki lamarin da ya sa Ikenga ya tura Bi Ururu da Dennis Ururu da Amra Kugwe domin yaƙarta ko a yanzu da muke wannan magana tuni yaƙi ya yi tsamari tsakanin wannan ɓangarori guda biyu sama da mutum dubu hamsin sun halaka daga kowane ɓangare halin yanzu Ikenga da Bi duk sun ƙi shiga yaƙin tsoronsu idan suka shiga tsoronsu idan suka yaki juna zallabe na ƙarasa ɗaya daga ciki wanda ya nasara kenan saboda haka na tabbatar ba za su shiga wannan yaƙi kai tsaye ba amma ku ya kuke gani to anan za mu da aya a wannan karatu na littafin magajin wilberforce littafi na hudu sai a biyo mu a littafi na gaba domin jin wata irin dabarar yaƙi da kuma wani irin lissafi armar da shi da kwamandinsa za su fito da shi ta yadda za su ɓullo wa wannan yaƙi kowa dai ya fuskanci cewa akwai ɓangarori da dama na wannan yaƙi kuma akwai abokan gaba ta kowane ɓangare ta kowace fuska ta wace hanya ta wace dabara armad zai yi amfani da ita ya yaƙe su duka a lokaci guda ko kuma dai ya abin yake a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kai? bisalam